بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبدأ بالذكر والذاكر وما masu albarka, muna yi mana barka da sake dawowa wannan halka da muke gabatar da bayanai dangane da falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abota ambaton Allah. Ba mu ba har yanzu muna kawo nau'ukan addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan tattara ya yi su karshe-karshen sallarsa bayan ya gama tahiya ya yi salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai ya cike sallar da waɗannan addu'o'i kada mu manta dama ita sallah mafiya yawan abin da ake son a shigar a cikin ta shine addu'a shi yasa kalmar sallah asalin larabci ma yana nufin addu'a ne to don haka ba za ka ainihin wato kasance ka zake ba idan ka yawaita waɗannan addu'o'i domin Allah madaukakin sarki da kansa shi ya umarci yayi umarni da cewa mu rinka roƙan shi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wani babu inda yake samun daman yin addu'a in ba irin waɗannan wurare ba za ka yi mamakin wannan magana ka lura da yanayin rayuwar mutane da yawa ko ka ɗauki kai kanka a matsayin abun gwaji yaushe da yaushe ne kake samu ka zauna ka yi addu'a sai ka alakanta waɗannan addu'o'i da kake yi a wasu lokutan da kuma wanda kake yi a cikin sallah za ka ga mafiya yawan mutane a cikin sallah ne suka fi yin addu'o'i to ka tsaya ka yi addu'a da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fatan jama'a an gaji. Allah ya sa dace mun yi bayani dangane da lafazi ko nau'in ah, addu'a ta hudu karkashin waɗannan jerin jerin addu'o'i da malam yake kawo mana a yau za mu tashi inda yake khamisan na biyar وعلم صلى alaihi عليه وعلى wa sallama أبا بكر الصديق رضي الله an ya kula. wannan addu'a shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa babban abokin nan nashi ne Abubakar Siddiq mahaifin as-sayyida Aisha Allah ya kara musu yadda baki daya annabi ya ce ya rinka cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim lafazin addu'a kenan wannan kusan za a iya cewa mutane an san shi an saba da shi kila ma kusan kowa ya iya shi addu'a ne mai matukar fa'ida da muhimmanci ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin waɗanda ya zaɓa ya ce ka rinka yin addu'a shine abubakar to ina son ka tsaya ka lura da irin alaka tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar da siddiq idan aka ce mutum ya zama babban aboki irin abubakar da manzon Allah duk abin da zai presenting mashi to ba karamin abu bane da haka in har annabi zai koya wa abubakar to abu ne mai matukar muhimmanci kuma min babu aula kai da ba abubakar ba ka dage da yin wannan addu'a sannan idan ka lura da addu'a shine dai addu'a da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani ɗaya daga cikin annabawa ya rinka yi a lokacin da ya samu kanshi a wani hali na ainihin wato kunci shine sahibul hud annabi yunus alaihi salam wanda a lokacin da kifi ya haɗiye shi ya mai da shi can ƙasan teku ya zaunar da shi ga duhun teku ga duhun cikin kifin ga kuma karkashin kasan teku da ya tafi me ya rika cewa a lokacin fanada su zulma Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kaga annabin Allah annabi Yunus addu'a da ya rinka yi kenan Allah kuma ya ce sai ya karba mushi wannan addu'a da haka wannan addu'a yana da kyau mu rinka yi shi a kai yawan mu jama'a kuma mu rinka yi shi collectively musamman a irin waɗannan yanayi daga baki ɗaya mu muna cikin ainihin wato yanayi na damuwa in one way or the other muna cikin kunci da kuma hali na tashin tashina ga sunan manawanta Allah ya sa mu dace ma'ana addu'a a takaice shine Allahumma inni na nafsi zulman katira ya Allah abin bauta na lallai ni na zalunci kaina zalunci kuma mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta da haka na taho ne ina neman ka gafarta min dan na san ba mai iya gafarta min zunubi na sai kai fakirni da haka Allah na na mika kokon barana ka gafarta min maghfiratan min indik wani irin gafara ta musamman daga gare ka warhamni sannan kai min rahma ka ji na innaka antal ghafurur rahim lallai kai Allah kai ne mai yawan gafara kuma kai ne mai ainihin wato jin kai ka ji lafazin addu'a asalin hadisin yadda ya zo abubakar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mishi wannan addu'a cewa ya rika yi a cikin sallar shi da haka malamai suka kai suka komo akan cewa shin in ba a wannan gaban ba mutum na iya yin shi a wani gaban sallah misali a cikin sujuda ko rukuku ko kuma yin wato lokacin tayyan farko da makamantansu wasu malamai suna ganin akwai yiwuwar ka iya yin shi a nan amma wasu malamai suka ce tunda ba a samu karar inda aka ce yi shi a waɗannan gaɓoɓin ba nan kuma gaban tahiyar ƙarshe dama akwai daman yin addu'o'i da dama musamman waɗanda suka zo daga annabi to a yi su a wannan babin shi ne fi dacewa wallahu a'lam sai na yi wato gaba sadisa na shida wa amara aisha ta radiyallahu anha an takula kaga da ya faɗo da ya ɗauka kenan ko yanzu aka gama koyawa abubakar da siddiq sai malam ya kawo lafazin da annabi ya koya wa sayyida Aisha kuma ma'ana a cikin maza a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi man ahabba an-nas ilayk waye ka fi kauna manzon Allah ya ce Abubakar Abubakar fi kauna aka ce a sai kuma wa sai annabi ce sai Aisha wato gidan Abubakar sun kwashe komai a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gashi a sayyida Aisha ita ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana matsayinta da sauran matan duniya yace kamithlu sarij ala sa'ir ta'am kamar abincin astarij ne akan sauran abinci to gashi annabi ya koya mata ita ma addu'a ta musamman cewa ta rinka yi shi lafazin shine ne, inni as'aluka min alkhairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam wa a'udhu bika min sharri kulle. عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا كنت لفظ الدعاء ma'anar shi shine Allahumma inni as'aluka min alkhairi kulli ya Allah ina roƙonka dukkan alkhairai gaba daya kun ga kamar yadda muke ta maimaitawa lokaci bayan lokaci cewa idan mutum ya kokari ya kiyaye addu'o'i da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba ka bukatan wani abu da za ka yi tunanin kai ka kirkiro kanka da kanka kaga tambayan cewa mutum ya iya roƙon addu'a da yaran su kaga bai mata su ba dan duk wani abu da kake son ka roƙa in dai alkhairi ne to gashi annabi ya tattara ya ce ka roƙe shi a cikin jumla ɗaya Allah ina roƙonka alkhairai gaba ɗaya yanzu wanda yake son ya samu kuɗi ya ci abinci ya sa riga ya gina gida ya hau mota ya ci jarabawa ya yi kaza duk ba alkhairai ba ne alkhairi ne to anan ka ce Allahumma inni as'aluka alkhaira kulli ya Allah ina roƙonka alkhairi min alkhairi kulli dukkan shi gaba ɗaya an fahimta ko ajilihi wa ajili alkhairan na gaggawa ma'ana na wannan rayuwar duniya kenan wa ajili da kuma wanda yake na nesa na lahira kenan jama'a an fahimta ko ma'alimki min wa ma lam wanda na sani cikin alkhairan da wanda ban sani ba kaga idan ka tashi roƙo kai da kanka ba za ka taɓa iya faɗin wannan irin jumlar ba dan kila kai iya abin da ka sani za ka roƙa Ta yi kuma akwai wani abin da yake alkhairi ne kana bukata amma baka san shi ba amma kaga manzo Allah ya koya maka yadda zaka tattara su gaba ɗaya ka roƙi Allah Allah ka karɓa mana sannan wa a'udhu bika min ash-sharri kulli ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharri gaba daya duk wani nau'in sharri Allah ka tsare ni kaga waɗannan abubuwa da ake cewa na rashin tsaro da tashin hankali da rashin zama lafiya duk ba sharrori bane to ka tattara ka ce Allah ya tsare ka daga sharri gaba daya shi ma adili wa adili sharrin na gaggawa mai aini an bakin wofi kenan ko sai kuma mai alu alu baki hamza ajil shine na gaggawa ajil wanda yake zuwa nan gaba ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wanda na sani daga ciki da wanda ban sani ba wa as'aluka sai kuma ka ce wa as'aluka wa fi riwayatin a wani riwaya sai ka ce Allahumma kamar yadda annabi ya koya mata ya Allah abun bauta na inni as'aluka aljanna ina roƙonka aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa yake cewa duk wanda ya roki Allah ya bashi aljanna to ita da kanta aljanna za ta rika taya shi addu'a cewa ya Allah ka tabbatar mai da ni jama'a an fahimci wannan da kyau ko kamar yadda idan mutum ya nemi tsarin Allah daga wuta to Allah madaukakin sarki zai sa wutan ma ya rika cewa Allah ka tsare shi daga wuta da haka yana da kyau mu yawaita roƙon aljanna jama'a wa as'aluka aljannata ma qarraba ilaiha min qawli aw amal Allah ina roƙonka aljanna da kuma roƙon duk wani abu da zai kusantar da ni aljanna na zance da aiki wato duk wani magana da zan faɗi kusantar da ni aljanna Allah ka bani ikon yi tasbihai karatun alqur'ani zikirori da makamantansu sannan ayyuka ayyukan da Allah ya umarni sallah haji da sauransu ina fata an gane wa a'udhu bika minan nar kaga nan ma sai kane Allah daga wuta wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal kuma ina roƙonka ya Allah ka tsare ni daga duk abin da zai kusantar da ni wuta na zance ko na aiki da haka magana ko da da kalma guda ne matukar yana iya kai mutum wuta kana roƙon Allah ya tsare ka kagan Allah ya taimake ka ba za ka zama daga cikin masu alfasha ba kenan ba za ka zama daga cikin masu faɗin maganganun banza ba da annabi yake cewa man ya da kaula zuwa wal amala bihi ba za ka rinka yin ƙarya ba ba za ka rinka yin gulma ba ba za ka rinka yin wato ah, yin gunsu gulu da makamancinsu ba sannan amal aiki duk aikin da zai kusantar da mutum zuwa wuta tun daga aikin da za ka yi da Allah ya hana abubuwan sata shan giya raye-raye irin wanda ake yi na yi wato a ikhtilafi maza da mata da su duk waɗannan za ka nisance su Allah ka tsare mu daga wuta wa as'aluka wa fi a wani wajen sai annabi ya ce as'aluka wani lokacin kuma sai ya kara da Allahumma inni as'aluka min alkhairi Allah ina roƙonka daga duk wani alkhairi ma sa'alaka abduka wa rasuluhu duk wani wani alkhairi da bawanka ya taɓa roƙonka kuma manzanka waye shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa a'udhu bika min min sharri ma ta'adaka minhu abduka wa rasuluhu sannan ya Allah ina neman ka tsare ni daga duk wani sharri da ainihin wato bawanka ya taɓa neman tsayi daga gare shi kuma manzanka waye shi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa as'aluka ma qadaita li min amri Allah ina roƙonka duk wani hukunci da ka gama yankewa a kaina na wani al'amari da zai same ni ko zan aikata an taj'ala aqibatan wili rushda ka sa ƙarshen wannan al'amari ya zama wato alkhairi ya zama shiriya ya zama daidai gari ma'ana in dai ka hukunta wani abu zai same ni to ko da wannan abin a gani na ba daɗi ƙarshen wannan ba daɗin ka sa ya zama shirya gare ni ya Allah ka sa ya zama mai amfani ina fata an gane ila wani lokacin ka yadda wani dukiya naka ka ya bata wayanka ya bata agogon ka ya bata kaga wannan ba daɗi ko to amma ta yi wannan bacin wanda yi sai ya zama sanadiyar da Allah zai gafarta maka wani zunubi kaga ƙarshen shi ya zama alkhairi da haka mumini duk abin da ya same shi alkhairi in alkhairi ya same shi ya gode wa Allah ya ƙara samun lada in wani abu mummuna ya same shi ya yi haƙuri sai ya ƙara samun lada da haka kada ka taɓa yin tunanin cewa dan Allah ya jarabce ka da wani jarabawa to Allah baya kaunin kai yana daga cikin alamun da yake nuna Allah ya yarda da bawa kuma ya yarda da imanin sa shine ya rinka jarabtar sa maza Allah yace ana jarabtan kowa ne gwargwadon imanin sa da haka yi imaninka na karuwa to jarabawanka na karuwa ina fata an gane ashe kaga jarabawa ba alama ne da yake nuna Allah baya son ka ba ko Allah baya kaunanka ko kuma kana da ainihin wato matsala sai dai abin da zaka yi fata kada Allah ya jarabce ka da abin da zai fi karfin imaninka da zai iya sa ka kauce daga hanyar Allah ka fada hanyar shirka Allah madaukakin sarki ka samu dace nan za mu saurara insha Allah sai mun zo darasi na gaba sai mu ji sauran kuma na lafazin addu'o'in muna masu cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum